Muna ranar Juma'a hudu ga watan Nuwamba shekara biyu kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tarawa Usman ga muhimman kanun su. Jihar Agada suna fama da rashin tsaro a wannan lokacin jiya aka kwashe wasu makudan kuɗaɗe daga wata motar ma'aikatar rundunar sojojin Amurka bayan ta hoto daga banki. Aka zalika a ranar Talata da ta gabata wasu 'yan bindiga suka farma wata motar jigilar fasinja kan hanyar Ciro Zirin karin haske a cikin labaran. an yi wani ɗauki ba daɗi tsakanin manoma da makiyaya a ƙauyen masallata masallata mutum hudu suka rasu uku suka ji rauni a rahoton na musamman ya karkata kan batun damunar bana a yankin sahel na rahoton haɗin gwiwa ne na 'yan jaridar fondation irondel na nijar burkina faso da kuma mali da fatan auna lahiya ga labarun kamar yadda suke wasu mutane hudu dauke da bindigogi cikin wata mota kirar pickup sun tare wata motar ma'aikatar rundunar sojojin kasar amurka bayan ta wuto daga banki jiya uku ga wannan watan agadas maharan dai sun soma da halbin motar kahin su tsaye data direban da suka samu a cinya ya dakatar da motar inda mutanen suka dauke buhunan kuɗaɗe biyu da ke kunshe da kowannensu sama da miliyan 24 na sefa kamar yadda kuma da kirin jandarmeri ta agadas ya bayyana ma musamman wasu mutane biyu dauke da bindigogi da ba a tantance su ba sun yi lugudan wuta kan wuta motar fasinja a ranar talatar da ta gabata kan hanyar ciro zirin harleta mutum biyu suka ji rauni a cewar mai bima shugaban da'irar inda kuma ya kara da cewa magabata su kara karfafa musu karon gwiwa kan tsaro gadi abinda ahmed shumukan a cikin firisu da ahmed filan tare wata hais jiya da ta zo daga harlit da wajen karfe daya na rana can wajajen isakana da moto guda ne akwai mutum biyu ne wanda suka tare ta suka bude musu wuta an samu mutum biyu wanda suka jikata kawus likitan sunishar labarin da muka samu dai a halin yanzu to hukuma kiran da gare mu a takara karfafa tsaro a wuraren wannan aks tsakaninmu da ta gaza sakanan nolan da ake yawan tare-tare nan dole sai ta karfafa security can wajen lalle wanga patrui departmental tana bakin kokarin guard da sojoji suna bakin kokarin su amma kira gare su su kara karfafa wannan aikin da suke yi kamar gwamnati ya kamata ta kara musu kayan aiki ta kara musu duk abin da suke bukata saboda kare lahiyan mutane da kaddarorinsu Gwamnatin ƙasar Nijar ta hanyar ma'aikatar ministan gine-gine ta soma ayyukan gyaran hanyar Agadas Arleta mai nisan kilomita 236 don kama al'umma sauki wajen tafiye-tafiyensu. An tsaye da ayyukan gyaran hanyar ne a watan Disamba na bara kamar yadda daraktan ma'aikatar ta gine-gine ta Agadas Abubakar Burema ya shaida ma musamman. Wannan hanyar agadar Arlita mai tsan kilomita 236 a kwangilar sake gyaran ta an soke ta a cikin watan Disamba shekara ta 2021. Dalilin kenan nan da nan ta hanyar ma'aikatar gine-gine an gudanar da tantance wasu matsaloli. Na baya ya gudana a cikin watan Mayu kafin damina bayan wannan an da ayyukan gyara akwai kwangiloli guda biyu a game da gyaran da aka gudanar cikin damina. Cikin wannan aiki akwai abubuwa 24 masu su muni da aka yi rijista akwai abubuwa goma sha biyar da aka gyara bisa 24 din ayyukan da ke gudana a yanzu haka sun shafi bangaren kilomita 236 agadas arlit daga kwari zuwa solimi har zuwa arlit an lura akwai gyara akwai ramu za a rufe ramun bisa tsawon kilomita 236 din amma ba za a iya cewa za a magance dukkan matsalolin mutum hudu suka rasu uku kuma suka ji rauni wannan shine sakamakon wani faɗin da yawa yau da sahi tsakanin manoma da makiyaya a cikin ƙauyen masallata da ke a nisan kilomita biyar daga da'irar birnin kwanne daga samun labarin magabatan suka yi tattaki wajen kamar yadda ralisu alili mashawarcin firfin kunne ya bayyana yadda al'amuran suka wakana a cikin firarsu da asuma na arzika irin waɗanga abubuwa a zan doka mataki na kai baban zaben mutum ya sa riga ta chef de village dan abin da zai afku tun bai afku ba yana da labari a agiza tun abu bai lalace shine yonin da abu sagare yana busa gare mu prefe da mer kenan wadansu abubuwa ana samu a agaza tun abu bai afku ba kamar wanga vraiment bisa haka nan ne kuke nan waɗanda matasa da waɗanda sun samu rasuwa diyansu ne vraiment su kwantar da hankalinsu mutum bai makan shi shari'a ako iko mu kullum kuna ganin shi kusa gari da kun gani wani abu ku kiri iko masallata da nan kunni babu ni masallata karce kin kunni kenan inda ku kun doki telefon an kire mu maza maza da wanga abu bai afkuwa kwamitin da ke kula da al'amuran jiha nadifa ya yi wata ganawa a ranar talatar da ta gabata don tattaunawa kan matsalolin da suka ma jihar katoto a cewar mahalarta wannan dama ce ta samu ta ba al'ummar da ke take ba al'amuran da ke hana ruwa gudu a game da ci gaban ta jihar difa a samu musu maslaha muhammad korondi magatakardan kwamitin ya maki da abdurrahman karin haske wannan taron da muke mun yi shi akan matsaloli da suke cikin garin difa matsaloli da suke cikin garin difa ya yi karin a ce gwamnati kadai za ta yi dole sai yan kwamitin da bai su kama ita kuma kwamitin da bai kungiya ce wanda ta shahi dukkan kungiyoyi na wanda suke sane da yan kasuwa da wa matsaloli na difa ya wuce misali babban matsalan kaga rashin aikin samari na biyu kamar mai ne gigi ne difa babu likitoci isassu a gani ya kamata a diba a gani mu fito mu faɗi ma gwamnati ta ji ita ta ɗauki mataki akwai ma'aikatan da aka tada su su zo diba sun ki zuwa gani kuma akwai aikin da gwamnati ta sa a yi ba a yi ba to duka wannan mun sani to kenan mun dole mu tashi mu tsaya garin mu ne yanzu shine muka game da su president duka da yan sandika duka kungiyoyi da ka sani a gama a tsira abin da ya kamata a yi a yi dan tura gaba ɗauki mataki a kan shi gungun jam'iyyun siyasa 'yan ba ruwana ya fitar da wata sanarwa jiya uku ga wannan watan a birnin yamai kan batun gungun nasu da kuma al'amuran tsaro a yankin sahel da kasar nijar da sauransu hambali dodo shine shugaban gungun ga karin hasken da ma muktar hamadu mun tattauna bisa abubuwa guda uku na farko bisa halin da wannan gungu namu yake kakin a yi zaɓe na alif ɗaya. kowa ya ga cikin mawacin halin da muka shiga don akwai kingin aminanmu wanda da suna tare da mu sun ka kawo abatu sosai sun ka ɓata sun ka kawo rikici su kuma wannan mutanen kowa ya ga sanda sun ka fita cikinmu sun ka koma adawa wasu sun koma gungun gwamnati sun je can sun zamna har yanzu suna can hankali kwance amma waɗanda da sun koma gungun adawa su ne kuma sun ka dawo suke son yau su zo kuma su kawo mana fitina a cikin wannan gungun mun ka ce mu ba za mu amince ba mu bari wanga gunguna mu ya zan a wadda gungun da bai da unhani don ƙasa wannan gungu mu ƙara tsara shi kuma mu daidaita shi bisa hanyar da zai ci gaba gamayyar masu ruwa da tsaki a fannin ilimi da horo cewa da kungiyoyi na gwamnati da masu zaman kansu a so apj na gudanar da wani zaman taron kwanaki uku kan batun makomar karatun ɗiya mata a ƙasar niger wannan tsari ne da gwamnatin ƙasar niger ya girka kamar yadda uwar gida maryama shukau daraktan sashen bunƙasa ilimin ɗiya mata a ma'aikatar ministan ilimi da horo ta ƙasar niger ta bayyana ma muktar hamadu laifi Yara maza sun fi 'yan mata sa'ar shiga makarantar boko har ma da samun damar ci gaba da karatu. Da zagar yarinya tana girma, sa'ar ci gaba da karatunta yana komawa baya ne. A matakin makarantar firamare misali, bambanci tsakanin yawan maza da mata baya da yawa, amma da sun kai ga barin firamare zuwa sakandare, yara mata sun fi samun matsala. Don gaskiya mun lura da yara mata sun fi barin makaranta da zarar sun kai shiga sakandare. karamin kaso ne yara matan da ke samun shiga sakandare, kuma cikin waɗanda ma suka samu shigar da yawa na barin karatu. Wannan al'amarin baya da ma'ana a cikin ƙasar da ake da 'yanci, a cikin ƙasar da ta sa hannu saman takardar manufofin ci gaba mai ɗorewa, musamman takarda ta hudu. A cikin ƙasar da kundin tsarin mulki ya tanadi 'yancin ilimi wa dukkanin yara, wa kowa da kowa. Karo na goma sha shida na wasannin sika da ke al'adun ƙasashen Afirka. na ci gaba a bujumbura birnin kasar burundi kasashen afirka goma da suka hada da kasar nijar ne ke halartar wasannin a cewar mai kula da tsare-tsaren akwai shirgul da dama da aka tsara kamar su muhawarori gasa kaɗe-kaɗe da makamantansu ga dai ƙarin hasken da aliyu wa ccc ya mara hilatu mana ta waya kakannin kakanninmu sun bar mana gado wanda shine al'adunmu na afirka wanda kaɗe-kaɗen al'adun gargajiya ne muna son matasa su rungumi waɗannan kaɗe-kaɗen na gargajiya su mai da su na zamani ina ganin matasa sun yi hubasa don haka ne muke karfafa musu gwiwa don abun ya samu karbuwa akwai mataki na masu wasa kai tsaye a bisa fage da waƙoƙin gargajiya da aka mai da su na zamani da naɗa faifan bidiyo da kuma wani tukuci da muka so sakawa a wannan shekara shine wanda ya fi zaƙin murya akwai tukuci goma sha biyu da muka yi tanadi yau muna jiran nijar za a yada wasar kai tsaye a talabijoji na afirka a yanzu sai rahoton na musamman al'amuran damanar bana na tafiya yadda ya kamata a cikin wasu yankunan sahel ko da yake an samu wasu matsaloli a cikin wasu ƙauyuka a ƙasashen mali da niger inda manoma ke kokawa kan barazanar ɓannar tsuntsaye da miyagun ƙwari kan albarkatun noma a nasu ɓangaren manoman burkina faso na jajantawa ne kan yawan ruwan damanar wannan rahoto na haɗin gwiwa ne tsakanin 'yan jaridar fondation irondel na yankin sahel cewa da studio yafa studio kalangu da kuma studio 80 kamar yadda fatiya tara ta hada shi A ƙasar Burkina Faso manoma na ƙorafi a kuburi yankin da ke tsakiya suna kimanta cewar yawaitar zubar ruwa ya ɓata girbin masara da wake. Ga shaidar da manoman da Michelin Gingima ta haɗu da su suka yi. Tare da ci gaban ruwan masara ta fara bushewa amma ta fara tsiro. Kenan za a yi asara abin da aka zuwa. Dalilin ruwan sama ba a samu hasken rana ba ba mu yi girbi ba Abin da muka samu ba zai wuce wata biyu ba. Har yanzu ana samun ruwan sama hakan yana bata shikoki da yawa kun san shi wake in ana ruwa horin zubewa yake yi ba a samun da yawa abin da ba daɗi. A ƙasar Nijar mahukuntan gari na ƙaramar hukumar karkarar Dingazi Banda sun sa ƙaraurawa bisa ga wani harin ƙwari da aka lura da shi a cikin garuruwa da dama cikin gundumar Walam karkarar da ke iyaka da Mali. Suleiman Sumana magajin garin kwamin ɗin dingaji a firarsa da Hassan Mummuni. muna bana za mu ce alhamdulahi waɗanda suka yi noma sun girbe abin da suka samun gwargwadon ƙarfinsu. Duk da haka an ci karo da matsaloli game da noman hatsi inda aka samu zuzzuɗa da ta janyo ɓarna sosai a wasu yankuna ta lalata tsirai ma kwata-kwata sannan tsutsa da kwari sun hana wake ya girma da kyau wasu gonakin wake sun lalace har akwai ɓacin rai ga manoman da ke dogaro da wannan cimaka da babu waɗannan ƙwari cikin tamanin bisa ɗari na gonakin kumin manoma za su kai har shekara kuma duk da kyawun damuna ba za a yi rasa wasu matsaloli ba in ba haka ba za mu ce shekara ta yi kyau kuma muna fatan haka shekaru masu zuwa ko mafi. Haka yanayin ya kasance a cikin wasu garuruwan ƙasar Mali inda manoma da dama suka yi girbin kamin lokaci kamar misalin garin Bankas tsakiyar ƙasar. Manomi Abdullahi Togo. Ah, An fara da wurin girbin hatsi a wasu garuruwa na makwabtanmu an samu barna. Duk dai a ƙasar Malin a garin Kita gusuncin ƙasar Zumana Tunkara mataimakin shugaban zauren manoma na garin ya yi hasashen cewar gururukan wannan noman damanar ba za a ci musu ba a garin Kita. Ana iya cewa ɓanna ta riga ta faru tsuntsaye sun shiga cikin gonaki sun kai ga shuke mu ban sani ba idan za mu cimma burinmu a kita game da auduga. Sai dai kuma a mafti da ke tsakiyar ƙasar Mali masu ruwa tsaki sashen noma sun tabbatar da damanar bana za ta kyau. Mu saurari shaidar tasu. Duka da ambaliya da rashin tsaro a nan mafti sai hamdala komai ya yi kyau har ma ya huce misali. Mun tsaida da gyara eka dubu biyar da ɗari uku domin samar da tonin miliyan guda da dubu hudu kuma za a keɓe wata rara ta fiye da tonu dubu ɗari biyar. A tunasarwa manoman wa'annan ƙasashen uku na sa rai kwarai ga wannan noman damana cikin wani yanayi da ke fuskantar hawa-hawan farashin cimaka na masarufi cewa da ƙasar Nijar, Burkina da kuma Mali. Wanga rahoton musamman shiri ne na gamin gwiwar kafofin labarun mallakin Fondation Irandar na yankin Sahel, Studio Yafa, Studio Kalangu da Studio Tamani. Nan da muka zo ƙarshen labaran na sashen Hausa na wannan maraicin a yanzu kuma siyan burku tare da Musa Hassan doken labarun sashen zabarmanci idan ya kammala akwai misal da shi tare da abokan aiki a cikin shirin na muhawarar 'yan jarida. A yi saurari lahiya Allah ya ba mu alheri.